Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru na da sauran abokan aiki muke barin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 20 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai. akalla mutane goma suka rasa rayukansu wasu fiye da goma sha biyu kuma suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otal a mogadishu babban birnin kasar somaliya wani alkalin kotun tarayya ya bai wa ma'aikatar shari'a ta amurka wa'adin mako daya da sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasa donald trump wasu sababbin kamuwa da cutar covid-19 a zinjin da tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin china tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar kula da harkokin yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da jami'o'i a najeriya na wani shiri na saita alkiblar matasan najeriya mu ga inda za a sa wato gyaran tunanin su su 'yan jami'a a cikin karatunsu da suke abin abin da ake so a gani ya fito a cikin wannan taron ke. jihar kano mai ɗanbin jama'a kuma mai fama da mace-macen uwaye da jarirai na wani shiri na shawo kan lamarin to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda har yanzu jama'a a jihar borno mai fama da masifar boko haram da abubuwan da suka biyo baya ke ta kiraye-kirayen neman ɗauki daga shugaba muhammadu buhari wanda ya ziyarce su ranar alhamis kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya da baba yakubu eri ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Akalla mutane goma suka rasa rayukansu wasu kuma fiye da goma sha biyu suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otal a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun ji karar fashewa uku a kusa da otal ɗin hayat da ke mahaɗar tituna ta km4 da yammacin jiya juma'a wani jami'in 'yan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wata motar bam ta tarwatse kusa da otal ɗin yayin da ɗayar ta ke kofar shiga otal ɗin kamfanin dillancin labarai na associated press ya roto cewa an ji karar harbin bindiga da safiyar yau asabar a yayin da 'yan sanda suka yi kokarin karaɗe yankin domin zakulo maharan daga cikin otal ɗin kungiyar mayakan alshabab ta ɗauki alhakin kai harin wata sanarwa a shafin kungiyar na yanar gizo ta ce mayakanmu sun mamaye otal din, kuma yanzu haka suna gwabza yaki a ciki muna auna jami'an gwamnati da ke cikin otal din ne ofishin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya faɗa a jiya juma'a cewa shugaban rasha vladimir putin ya sauya shawara kan bukatarsa ta farko ta cewa jami'an duddubawa na hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa za su bi ta rasha zuwa tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai ta zaporizhia da ke ukraine wadda moscow ta mamaye ana ci gaba da samun damuwa a turai kan cewa yakin da ake yi a zagayen tashar kan iya haifar da bala'in da ya fi muni kan ibtila'in makamin nukiliya da ya auku a shekarar 1986 shugaban hukumar ta makamashin atom rafael grossi ya yi na'am da sanarwar baya-bayan nan yana cewa rasha da ukraine suna ba da goyon baya ga muradin hukumar na aikewa da tawaga zuwa tashar shugaban ukraine vladimir zelensky ya fada a cikin jawabinsa na kullum a jiya juma'a cewa jami'an jakadancin ukraine da ƙawayenmu da wakilan majalisar ɗinkin duniya da na hukumar makamashin atom suna aikin tsara cikakken bayani kan tawagar da za a aika a tashar ta nukiliya ta zaporizhia ina godiya ga duk wanda ya taimaka wajen ɗaukar wannan matakin. wani alkalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta amurka wa'adin mako ɗaya ta sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasa donald trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai wasu kafafen yada labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyo bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan sirrin da ya ɗauka zuwa gidansa na mara lago an buɗe sammacin da kotun ta bayar domin binciken gidan trump a makon jiya wanda ya nuna cewa trump na ƙarƙashin bincike kan yiwuwar aikata manyan laifuka ciki har da katsalandan ga shari'a da kuma sabawa dokar leƙen asiri dokar ta ayyana tarawa da bayyana bayanan da suka shafi tsaron ƙasa da za a iya amfani da su domin cutar da amurka su kuma amfani maƙiyanta a zaman babban laifi. To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ganin yadda matasan ƙasar ke karkata zuwa ga wasu bakin alkibloli jami'o'in ƙasar da haɗin gwiwar hukumar kula da matasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka shiga wani shiri na saita alkiblar matasan ta yadda al'umma da masu kansu matasan za su amfana. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da rahoton. Wannan yunkuri na zuwa ne yayin da ake samun ci gaba a duniya. La'akari da hakan ya sa hukumar UNICEF haɗa masu ruwa da tsaki daga jami'o'i a Najeriya don su ba da gudunmawarsu. Kuma yunkurin zai mai da hankali ne musamman ga ɗaliban koyon aikin jarida wanda ake sa ran idan suka gama karatu suna da dama mai yawa a wuraren aikinsu na jarida wajen gyara tunanin al'umma. Farfesa Umar Fati shine shugaban jami'ar kashere da ke jihar Gombe. Kana jagoran tawagar jami'o'i na Najeriya a wannan shiri. Wannan manhajar da malaman mu za su yi amfani da shi su horar da ɗalibai ɗaliban da suka fahimci yadda za a yi a canza halaye irin na ɗan adam sannan kuma su fahimci yanayin zaman takewa na jama'a kuma yadda za a amfani da gidajen rediyo talabijin yanzu kuma da irin abun waya da muke magana na intanet da su social media dinnan domin ba za ka kawai tura mutane sakonni ba baka san yanayin zaman su ba baka san wahalolin da suke ciki ba baka san al'adun su ba baka ka san menene tsoro da kuma abun da suke so ba saboda haka dole mu shigar da mu gina irin wayannan duka cikin manhajar gwarazar mu Hukumar UNICEF ta bakin jami'ar sadarwar ta a Najeriya Safiya Akau ta ce muhimmin abin da za a mai da hankali a kai cikin wannan shiri shine amfani da makarantun jami'o'i wajen canza tunanin matasa wanda ake fatan samun sakamako mai kyau cikin kankanin lokaci. Ita UNICEF a takaice tana son ta cimma um, wannan abin ta ga yadda za a sake ake duba shi curriculum da ake amfani da shi a makaranta dama musamman abin da ake koyar musu a makarantun shine sadarwa tare da muga da za a sa wato gyaran tunaninsu su 'yan jami'a a cikin karatunsu da suke ban abin da ake so a gani ya fito a cikin wannan taron ke. shi ma dr safiyani ma'auya babale shugaban sashen kula da lafiyan al'umma na jami'ar ahmadu bello da ke zariya ya yi kari da cewa muna ganin abu ne mai yiwuwa dukkan masu ruwa da tsaki banda ma jami'a jami'o'in akwai ainihin ita wato ma'aikatar take kula da jami'o'i na ƙasa wanda ake kira National University Commission ko suna nan kuma duk irin wannan canje-canje in za a yi dole sai an kira su sun san abin da ake so a yi domin su suke gudanar da irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su a jami'a banda wannan kuma in aka kawo jami'o'i ai malaman ne za su koyar to kuma malaman su ne aka tara a nan gurin ake faɗakar da su akan yadda ake so a shigar da wannan cikin manhaja saboda in an gyara manhaja an kawo ta jami'a su tabbatar an an aiwatar da shi yadda ya kamata domin wasu abubuwa da suke kawo rashin ci gaba a koyar da shi a cikin jami'a cikin wannan manhaja ta yadda mutane in sun fito za a faɗakar da su yadda yin waɗannan abubuwan in suka kula da su to zai kawo ci gaban ƙasa. Ana fatan samun goyon baya daga dukkan hukumomi da ke da ruwa da tsaki cikin tafiyar nan amfanin ɗalibai da ci gaban ƙasa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. aka yi da shamsiya kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga murtala da ci gaban labaran duniya 'yan sanda a kasar nicaragua jiya juma'a sun kai samamiya a gidan wani bishop na ɗarikar katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba daniel ortega inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukar lamiri samamin da aka kai kafin ketowar alfejir. ya zo ne bayan da hukumomin nicaragua suka zargi bishop na matagalpa rolando alvarez da haɗa ƙungiyoyin tashin hankali tare kuma da tunzura su su gudanar da wasu ayyuka na nuna tsana ga jama'a gwamnatin shugaba daniel ortega ta ɗauki mataki a kaikaice kan masu sukan lamirinta inda ta kama gwamman shugabannin jagororin adawa a shekarar da ta gabata ciki har da mutane bakwai da za su iya kalubalantar sa a zaben shugaban kasa an yanke musu hukuncin zaman gidan kaso a wasu shari'u da aka gudanar cikin gaggawa ba tare da bayyanawa a bainar jama'a ba wasu sababbin kamuwa da cutar covid-19 a zincin da tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin china kafofin yaɗa labaran china sun ruwaito cewa hukumomi sun rarraba yankunan da cutar ta shafa zuwa manya da matsakaita da kuma kananan yankunan yiwuwar kamuwa da cutar Xinjiang ta sami kamuwa da cutar covid-19 na farko a ranar 31 ga watan yuli bayan mako ɗaya kuma a ranar 6 ga watan agusta ta bada sanarwar wasu mutane sun kamu da cutar ya zuwa ranar alhamis a Xinjiang akwai yankuna mafi munin yaɗuwar cutar 329 da matsakaita 138 da kuma ƙanana 24 a wannan ranar kuma hukumomin china a tibet sun ba da sanarwar cewa akwai yankuna mafi munin yaduwar cutar 346 da matsakaita 223 A gaida Murtala Faru na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma za mu nufi Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka. A Najeriya ma jihar Kano wadda tafi yawan al'umma a ƙasar wadda kuma ke ɗaya daga cikin jihohin da aka fi samun mace-macen uwaye da jarirai don mu ji matakan da ake ɗaukawa don kawo ƙarshen wannan matsalar. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Wata ƙididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ta nuna cewa Najeriya na da kashi talatin cikin ɗari na adadin matan da ke mutuwa yayin haihuwa da mace-macen jarirai a duniya. A Najeriya kuma jihar Kano na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala ta mutuwar jarirai da mata masu juna biyu. Sai dai ga alama hukumomin jihar sun himmatu wajen ɗaukar matakan dakile wannan matsala. la'akari da yunkurin gwamnatin jihar ta kano na samar da wani daftarin bayanai da ka'idojin samar da abinci mai gina jikin jarirai da mata masu juna biyu hajiya halima musa ya kasai da ke zama daraktar kula da ingancin abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar kano ta yi ƙarin haske. Daftarin daman ya fara daga hariya zuwa jiha. To sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu saboda haka amma mun ɗauki mahimman abubuwa wanda zai iya amfani da a tarayya zai iya amfani a jiha. To ɗaya daga cikinsu shine na ɗaya a tabbatar yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga haihuwa zuwa shekara biyar suna samun ingantaccen abinci wannan yana farawa ne daga uwa shine wannan wajen ba da nonon uwa daga awa daya bayan haihuwa wannan kenan sannan a tabbatar kuma da yara daga wata shida zuwa shekara biyu sun samu ingantaccen abinci shine wannan rabe-raben abincin shine ake cewa kamar masu ba da kuzari masu ba da lafiya masu karin jini masu kariya daga cututtuka shi ma an ba da bayani a kansa da yadda za a ba yaran duk wannan daftarin yana ciki ita ma kanta birnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018 sai kuma ce mu ma mu je mu yi a jihohinmu hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru a fannin kiwon lafiyar jama'a ke nanata mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a watanni shida na farkon haihuwarsu. Dr. Ashiru Hamza Mohammed shine coordinator shirin bunƙasa lafiyar jarirai da mata masu juna biyu wadda ake yi wa lakabi da Alive and Thrive a turance. In ka duba kamar kididdiga da aka yi ta wato mace-macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya sha haka da kuma mace-macen yara wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallabi kowa da mu kowa sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ake kamar harkar ci maka kenan ba nutrition kala shi shi kadai zai iya rage mace-macen mata akalla kashi a wurin kashi 45 a cikin 100 kuma ka duba mace-macen matan nan duk da cewa najeriya yawan najeriya mu ana maganar mutum wurin miliyan ɗari biyu amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan bakwai da wani abu amma mutum miliyan ɗari biyu kawai mu ne muke wato a ƙididdiga mu muke ba da mace-macen mata kashi talatin da wani abu a cikin ɗari a duniya kaga wannan abu ne wanda bai kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan a rage rage mace matan ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding harkar shaye wannan ya zaka dai gwamnatin jihar Kano na tsare-tsaren kafa cibiyar kula da yara masu fama da cutar tamowa yayin da hannu guda kuma kwararru kan kiwon lafiyar jama'a ke jan hankalin hukumomin Najeriya kan yadda ake shigo da magunguna masu sanya jarirai kuzari barkatai cikin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmuda har yanzu dai muna Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan yadda har yanzu jama'a a jihar Borno mai fama da masifar Boko Haram da abubuwa masu alaƙa ke ta kiraye-kirayen neman ɗauki daga shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ziyarci jihar ta Borno ranar Alhamis. Haruna Dauda gare wasu 'yan jihar sun bayyana cewa ya kamata shugaba buhari ya mai da hankali kan wasu abubuwa da suka zami al'umman jihar musamman ma na rashin wutan lantarki garin maiduguri ta shafe kusan shekara ɗaya da rabi ana fama da karancin wutan lantarki a wasu sassa na garin sakamakon lalata wutan lantarkin da aka ce 'ya'yan gunyar boko haram sun yi ta har gwamnatin tarayya ta yi alkawarin samar da wuta mai iskan gas wanda zai kasance irin su na farko a lahiyar afirka shugaba muhammadu buhari na najeriya ya alkawarin inganta rayuwar mutane a jihar musamman ma a wannan shiya na arewa masu gabacin najeriya da suka yi fama da kalubalen 'ya'yan kungiyar boko haram da yanzu haka ya jefa mutane cikin halin kakani kayi duk da cewa shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da rabon kayayyakin abincin jin kai ga jama'a da ke cikin garin maiduguri sai dai al'umman jihar borno sun hada da bayyana irin bakatun da suke da shi musamman ma a cikin garin maiduguri da yanzu haka aka so mu musamman sarkin al'amura musamman ma na hare-haren 'ya'yan yar boko haram ga abin da suke cewa gaskiya babban abin da ya damu mutane maiduguri wutar lantarki wutar lantarki na yau muna dosan shekara biyu ba mu wuta dalilin wuta na ba abun da bai kudin sa bai karuwa duguri ba hatta man da ake kawowa muna duguri na fa kudin da ake sayarwa wasu jihohi din akwai bambanci dan Allah muna roƙon shugaban kasa da Allah ya gaggauta ya magance mana matsalan wutar lantarki nan kafin a wuce wasu wurare muna so shugaban kasa ya zo na ya sassanta da yan asu domin ɗaliban makaranta su koma makaranta yau tsawon wata shida suna zama a gida muna roƙon shi dan Allah ya sassanta sasanta da su su koma bakin aiki da kuma ɗaliban makaranta akwai masu diploma masu digiri duk suna zama a gida ba abin yi muna roƙon shi da ya ɗibi ma'aikata. abu wanda ya shafi pobati tallafi kusan a jihar borno gaba ɗaya mun fi kowa na'am da wannan abun don kusan a jihar borno a najeriya gaba ɗaya a jihar munan jihar borno talaucin mu kusan a fili yake fiye da na kowa a taimake mu mu muna da bukata ne ma cikin kaman a gaggauce allah ya taimake shi kuma allah ya sa dai ya sakar mana da wurwuri don muna da bukata sosai wasu al'umman jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya kenan ke bayyana irin bukatunsu da ya kamata shugaban kasa ya duba masu da suka ce abu ne wannan gwamnati za ta iya warwarewa haruna dota biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida dan mutan biyu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 bayan da haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. a yau shirin dawo lafiya zai lika jamhuriyar niger ne inda matakin karin kudin man diesel da hukumomin kasar suka dauka a farkon wannan watan agusta saboda abin da suka kira illolin mamayar rasha a ukraine da ya fara shafar sha'anin sufuri inda masu motocin jigila da masu motocin dakon kaya suka yi karin kudaden zirga-zirga a tsakanin biranen kasar yayin da su ma direbobin taksi da na sauran motocin haya suka bi sahu duk da yarjejeniyar da aka ce an cimma tsakanin kungiyoyin direbobin da gwamnatin kasar akan sharaɗin za a biya wasu masu bukatun da ke da nasaba da inganta yanayin aiki akan hanyoyin mota don kada a fuskanci ƙarin kuɗin mota a ƙasar a kan wannan al'amarin da ke neman haddasa rikita lissafin matafiya ya sa wakilin musulmin muni barma ya shirya mana tattaunawar ta musamman a bakin ɗaya daga cikin titunan motoci a birnin yamai da wasu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum don jin yadda suke kallon wannan sabuwar dambaruwar ta sha'anin jigila a Nijar. Ina tare da Abba Rafi'u ɗaya Ilela Umani da Zakari Adamu dukansu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum kuma mazauna birnin Yamai. Um, bari fara da kai abba me za ka ce game da matakin nan na karin kudaden man diesel eto eh abinda za mu cewa uh, sai mu ce tun yanzu ma talaka ya fara ji a cikin shi eh, muna ɗaya daga cikin wa'anda muke da wurarai wa'anda suke da nisa yanzu ni in ka ɗauki kama alal misali ni in ce ina son in je gida in ga tsohi sai na yi wajen kilomita kusan 700 kafin in isa kenan ka gani a da ana ɗauka ta jika tara to a yanzu sun ce sun ƙara wajen 300 kai tsaye kenan kaga yanzu ya kama jika goma da rabi zambiya idan ina so in ta gida to inda kamar ka ce ƙari ne wanda an ka yi a lokacin da 'yan ƙasa suke cikin wadata da walwala saboda yau yau a ƙasar niger hatta da lokacin mummuken da corona ta yi mutane har yanzu ba a murmushe ba yanzu kuma an zo an kara ma mutane wanga nauyi wanda yake yayi ma al'ummar Nijar nauyi shin zakari eh, gaskiya ne wannan mataki ya shafi harkokin suhuri kwarai kwa kamar yadda ka ji malam abba ya yi bayani abun ya shafi harkokin sufuri tunda shi na gaya ma ɗauka ne akan motoci na zamani da ke zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kaga sun yi wannan karin na mu ɗauka nan cikin ya yamai kaga hatta motoci ƙanana wannan na sufuri ca da tasi-tasi da mutane suke amfani da shi duk da cewa mafi akasari daga cikin su ba su amfani da man diesel amma kaga sun yi ƙari kai tsaye sannan kuma idan ka ɗauka waɗancan motocin da ake kira da sunan yan fafa ba waɗanda mafi yawa ma talakawa su suka fi amfani da shi waɗanda da angoni da suke yana da nisa da shigowa cikin yamai da su ana suna ɗauka ne aka 25 yanzu kai shi har dala 40 kaga wannan babban matsala ce wadda za ta shafi rayuwar talaka kai tsaye kaga yanzu ko ina aka zagaya mutane na kuka dama samun da ake bai da yawa yanzu kuma an zo an kara musu wani nauyi wanda idan kana son ka je wajen neman abincinka dole ne wani wuri sai ka hau motar haya ka haya ka kai wurin to wannan karin yayi da aka yi kuma kaga ya shafi harkokin su dai lela kana cewa an samu karin kudade kuɗaɗe na sufuri tsakanin wannan gari zuwa wancan alhali an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin direbobin da ke irin wannan aika na shigila har ma da masu dakon kaya yarjejeniyar ba ta yi tasiri ba kenan to ai ka san ni a nan kamar yadda na ya bani sai ni gane cewa eh, ita wannan yarjejeniya da an ka samu hannu kama yawo da hankalin talaka ne maza yi tunda abin ya bamu mamaki a ce a yau an sa marajijiyar hannu sannan kuma sai kuma a daren kahin zuwa sahiyar kuma a ce kudin sufuri ya karu kenan kaga akwai matsala yau in ka ɗoka hatta da wa'inga motocin wa'inda ake dibi na masu karamin karfi eh, wa'inga masu ɗaukar mutum goma sha tara hais hais wannan kenan da su ne na marasa karfi idan baka ya shiga wa'incan motoci na zamani kana zuwa watakila yanzu kamar ni in tashi zuwa gida na san da shika hudu zuwa shika hudu da rabi tana iya kai ni gida to amma a yau su kan kansu tunda sun lura eh, wa'incan sun kara su ma sun kara wa'inda in ka ɗoka mafi akasarin hais hais in nan ba su aiki da da gazuwal duka da esansa ne suke aiki to kinan kaga a nan talaka shi ne zai shan wuya bisan shi ne za ta karewa tunda a yau in ka duba mutane suna fama da karamcin kuɗi a hannunsu to kuma in ya zaminta yau an an an an kikikihe wanga abin kenan akwai babban illa akwai babban matsala kamar da na faɗa maka a nan babban birnin yamai in ka ɗauka mafi akasari in ka ɗauki kashi 60 duka 'yan tirani ne to yanzu yau wanda zo cin rani kenan dole ne sai ya koma gida dole kuma akwai akwai biki akwai mutuwa akwai akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa ala tilas ka shirya baka shirya ba sai ka dai nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar har sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi silamin muni barma da bakin nasa da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ta mana sautin shirin baba ya ko makeri nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To gaishe ka bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Yau filin zai fara ne da saƙon malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri. Masu cewa jan kunnen direbobin tasi da masu manyan motocin jigila kan ƙarin kuɗin mota da mahukuntan Nijar suka yi abu ne mai kyau. Da fatan direbobin Nijar za su bi doka da oda amin. sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan Mai Saje Toro da Sanusi Madatti da Magaran da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama da Ibrahim Lara Gapta. Masu cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Buɗe taron sasantawa tsakanin gwamnatin ƙasar Chadi da 'yan tawayen ƙasar 'yan adawa hakan ya yi daidai. muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu da masu su amin. sai kuma ra'ayin baban gida ibb giyawa daga karamar hukumar mulki ta gwaronyo jihar sokoto mai cewa salamu alaikum sashin hausa na muryar amurka a yau ina kira ga 'yan uwana matasan najeriya cewa duk wani ɗan siyasa da ya zo muku da kuɗi ku karɓa ku kashe ku bari sai ranar zaɓe ku zaɓi cancanta ku zaɓi mutumin da zai share muku hawaye ra'ayi na ƙarshe in haɗin gwiwa ne daga baban diman bande da ishu maɗatai da hamidu kalalabuwa da ilasu garkin daura da ali sarkin yaƙin nima masu cewa rahoton bankin duniya kan samun karuwar yunwa a yammacin afirka abin damuwa ne matuƙa ya kamata shugabannin afirka su ɗauki matakin shawo kan matsalar allah ya sa mu dace amin. To kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa don bitar labarai. To Ibrahim a takaice akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu wasu fiye da sha biyu kuma suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otel a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun je karar fashewa uku a kusa da otel ɗin Hayat da ke mahaɗar tituna ta KM4 da yammacin jiya Juma'a. ofishin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya faɗa a jiya juma'a cewa shugaban rasha vladimir putin ya sauya shawara kan bukatarsa ta farko ta cewa jami'an dudubawa na hukumar makamashin atom ta kasa da kasa za su bi ta rasha zuwa tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai ta zaporizhia da ke ukraine wadda moscow ta mamaye ana ci gaba da samun damuwa a turai kan cewa yakin da ake yi a zagayen tashar kan iya haifar da bala'in da ya fi muni kan ibtila'in makamin nukiliya da ya auku a shekara ta 1986 wani alkalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta amurka wa'adin mako daya ta sabunta wata shaida wadda aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasa donald trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai wasu kafafen labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyo bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri waɗanda ya ɗauka zuwa gidansa na mara lago 'yan sandan ƙasar nicaragua a jiya juma'a sun kai samame a gidan wani bishop na ɗariƙar katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba daniel ortega inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukan lamiri wasu sababbin kamuwa da cutar covid-19 a Jincheng da tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin china kafofin yada labaran china sun ruwaito cewa hukumomi sun rarraba yankunan da cutar ta shafa zuwa manya da matsakaita da kuma kananan yankunan yiwuwar kamuwa da cutar Xinjiang ta sami kamuwa da cutar covid-19 na farko a ranar 31 ga watan yuli bayan mako ɗaya kuma a ranar 6 ga watan agusta ta ba da sanarwar wasu mutane sun kamu da cutar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faru na wanda ya taya ni gabatar da shirin da Salamun Abu wanda ya haɗa shi da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya wassalam.